dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar maharba ta jihar Adamawa ta musanta labaran da suke bazuwa cewar wai jami'an tsaro sun kama shugaban maharban da ya jagoranci kwato wasu garuruwan jihar daga hannun 'yan Boko Haram. Mr. Philip Jones da ke zama sakataren ƙungiyar maharban jihar Adama ya yi bayanin cewa. Shi sarki dai ciyaman shugabanmu na Adamawa muna tare da shi. Za wani kuma ban ga wani barazana ko ta hukuma ko ta wasu mutane ba. Kuma eh, muna aiki kafada da kafada da ma'aikata. Na rasa ta inda aka samu wannan maganar sammanika. A wani gefen su kuma 'yan kato da gora ko sibilan JTF a jihar ta Adamawa. sun ce suna samun nasara kokarin yakar 'yan bindiga kuma sun fara shiga dazuzzukan da ke jihar. Shugaban matasa na 'yan kato da gora wato sibilan JTF Alhaji Bako Aligo ne ya ce yanzu haka ma ana samun nasara. Yanzu haka dai mutanen mu akwai wanda sun shiga dajuna kamar su Gombe, yobi Hong duka muna da mutane yanzu haka cikin daji. Ibrahim Abdulaziz ya aiko da wannan rahoto. Jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta ce ba ta hana kowa tsayawa takarar shugaban ƙasa jam'iyyar ba, duk da ta na cewar shugaba Gullak Jonathan shine ɗan takarar ta kwaya ɗaya tilo. Wannan ya biyo bayan ƙarar da farfesa a kaso ba dukke a biyo ta shigar gaban kotu. Farfesa Rufai Ahmed Alkali shine mai ba shugaban shawara kan harkokin siyasa kana bin abin da ke faruwa ba wanda aka hana tsaya zai tsaya zai sayan abin ba wanda aka hana shi tsayawa zaɓe ko kuma sayan fom sai dai jam'iyyar apc ta bakin tsohon gwamna danjuma goje na jihar gombe ta sunsuno yiwuwar kawar da pdp daga mulki talauci nan da ke damun jama'a mu kawar da shi damuwar ma'aikata wanda suke aiki da wanda suka bar aiki da 'yan siyasa 'yan kasuwa 'yan kwangila da sauran jama'a samari da mata da kowa da kowa muna fata insha allahu idan muka samu wannan canji to kowa zai san cewa an samu canji na alheri wanda jama'a suke nema